sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo za kuma iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa zara aminu fage tare da ni amina bahari auna a duk ranar laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin mata zalla bisa sabon tsarinmu gabanin 21 na watan janairun bana amma a wannan lokaci da aka samu sauye-sauye a wannan yanayi shirin za mu koma tsarin da ranar Laraba ta kasance ranar tattauna harkokin siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau 29 ga watan Afrilu na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan aikin jarida yayin barkewar cutar COVID-19. Ɗan jarida kada ya kula da abin sama ne domin aiki ne na sadaukarwa sannan gwamnati kada ta kyamaci ɗan jarida don ya fito da wani alkaliman da ya gagara fahimta. Hausa muryar Amurka ya sauya shirye-shiryensa bayan da muka gudanar da bikin cika shekaru 41 da kafuwa a watan Janairu. Sai aka ware ranar Laraba ta kasance na mata zalla amma dai za mu koma bisa tsohon tsari kafin mu koma aiki ɗakunan watsa labarai. haka ne saboda a halin yanzu ba za mu iya buɗe layi domin ba 'yan uwanmu mata daman kira su bayyana mana ra'ayoyinsu ba. To a cikin shirin namu na yanzu wakiliyar sashen Hausa ta sami tattaunawa da 'yan jarida domin jin halin da suke ciki da yadda suke tafiyar da ayyukansu yayin zaman kwalle sakamakon barkewar cutar coronavirus. To jama'a sai ku kasance tare da mu don sauraron shirin yau da gobe. mu fara da kai ziyara birnin tarayya Abuja inda wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta gayyato mana wasu 'yan jarida da za ta gabatar mana a zauren muhawarar. A tare da ni ina da 'yan jarida guda uku. Akwai Sabitu Mustapha, akwai Umar Muhammad Gombe da kuma Aliyu Shamaki. za mu tattauna wannan batu na yaduwar cutar coronavirus. Da farko bari fara da Sabitu daga hannun dama na. Sabitu wannan cuta ta coronavirus shin wace rawa kake ganin 'yan jaridu ya kamata su taka a wannan yanayi da muke ciki na yaduwar cutar coronavirus? To, da farko dai za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakamakon bayyanar batutuwa akan wannan cuta ta coronavirus. yadda ya janyo tsayuwar al'amura da yadda ya canja rayuwar mutane fannoni daban-daban kuma abin ya kasance wani al'amari ne a matakin duniya ba magana ce ta afirka ko najeriya ba idan an zo bangaren irin rawa ko gudunmawa da 'yan jarida za su iya takawa ko badawa a fahimta ta 'yan jarida suna iyaka gagarumin kokarinsu na kashin kai domin dama har kullum aikin dan jarida ne ya ci gaba da wayar da kan al'umma ya faɗakantar da su ya kuma ilmantar da su akan abubuwa da suka shafi rayuwa ta yau da kullum wanda ba tare da samuwar dan jarida ba ta fannoni daban-daban na rayuwar mu ta yau da kullum al'umma za su kasance a cikin duhu za su kasance a cikin hallaka za su kasa fahimtar gabas da yamma domin sai an yi ne zai gani ya faɗi ta ɓangaren gwamnati sai an yi ne zai gani ya faɗi ta ɓangaren al'umma wanda gwamnati ke jagoranta to da 'yan jarida suke takawa zuwa yanzu a fahimta ta ba wai abu ne na son kai ba amma tana gamsarwa domin na gani 'yan jaridu sun ci gaba da samar da shirye-shirye na musamman daban-daban inda sukan kasance da masana kiwon lafiya kuma 'yan jaridan suna tafiya su a karan kansu su gudanar da bincike daban-daban wanda suke tabbatar da sun gaya wa mutane yadda al'amarin cutar nan yake a duniya yadda al'amarin cutar nan ake kaiwa ga kamawa yadda al'amarin cutar nan ake kaiwa ga karan kai da tsaron kai da kuma irin dukkanin matakai da gwamnatoci a bangarori daban-daban suke ɗauka wanda yake tasiri wajen ana samar da nawa ne suka kamu a kasashe daban-daban nawa ne suke warkewa matakan da kuma gwamnati take ɗauka da ma kuma waɗanda suka rasa rayuwarsu ina ganin wayar da kai da 'yan jarida suke a iyaka fahimta ta watakil duk da ma ba lalle ya cewa ana yin abin ne don wani abu na kuɗi ba gudunmawa ce wadda ake bada kamar yadda aka saba ta har kowane lokaci gudunmawar da yan jarida suke badawa tana gamsarwa kuma tana wadatarwa sai dai a ci gaba da jinjina ayyukan yan jarida to bari in zo gare ka aliyu shamaki kana ganin kamar yadda sabitu mustapha ya bayyana irin gudumawar da 'yan jaridu ke bayarwa zai kasance suna fuskantar kalubale wajen tattara bayanai da za su iya wayar da kawunan mutane? E dama aikin jarida shine sadaukar da kayi ga al'ummar da kake ciki da kasarka da kuma 'yanto mutane daga cikin kangin bauta wannan shine aikin jarida sannan abin da aka sani da dan jarida shine alkalin al'umma tsakaninsa da mahukunta ko kuma talakawa da ake jagora jagoranta ya ɗauko abin a faifai ya ɗora kowa ya fahimci kuskurensa ko gyaransa wannan shine aikin jarida a sanar da kai abin da baka sani ba wala Allah kana karkara ne ko lardi ko yankinka aikin jarida ne yake isar da sako ya je ga kunnuwan mutane shi yasa a gwamnatance ai akwai hukumar nowa wadda a yanzu kusan za a iya cewa aikin ya ja baya domin wayar da kan al'ummar karkara da yadda ake yinsa kuma a gargajiyance akwai tsarin masu angoni wadda suke fitowa gari sarakuna su sa su su yi shela don a ji saƙon da mulki yake so ya gabatar wa talaka wannan shine aikin jarida shine kuma aikin da kowa ya kamata ya ɗora wa kansa wala Allah za a biya shi ba za a biya shi ba ya sa kishin ƙasa da tsage gaskiya wannan kuma shine babban kalubalen da yake addaban dan jarida shine a yayin da za ka faɗi gaskiya watakila wani baya so ka faɗi gaskiyar a yayin da za ka faɗi wata magana wani baya son wannan maganar ba ita ce yake so ba to wannan shine babban kalubalen dan jarida kuma amma hakkinsa ne ya furta gaskiya umar muhammad gombe wa'anne matakai kake ganin ya kamata 'yan jaridu su bi wajen tantance gaskiyan wannan al'amari da muke ciki yanzu na cutar coronavirus to kamar yadda kika sani hajiya akwai ka'idoji da ya kamata kowane dan jarida ya bi a yayin aikinsa wanda yanayin aikin ya shimfiɗa kamar yadda su abokan tattaunawa ta suka fara zance a kai idan muka kalli kamar ita wannan cuta da ake magana a kanta a yanzu ta wannan coronavirus wacce ta tada hankalin al'ummar duniya abinda za mu gani shine idan ka ɗauke gudumawa ta likitoci to babu wata gudumawa kuma da ta kai tasirin ta dan jarida dan sai da shi ne za a yada shi wannan labari sai da shi za a wayar da kan al'umma sai da shi za a yi kaza in kika dauka ma a bangaren yaki dan jarida yakan tafi fagen fama a rika gwabza yaki ta yadda zai dauko ya zo ya bada labarin yaki to haka za su rika shiga sansanoni da ake cewa isolation centers suna ɗauko labarai to dai shawarar kawai ita ce duk ɗan jarida ya zauna a yadda ka'idar take ya faɗi abinda idonsa idansa ya gani ko yake da tabbaci a kai ko abinda shi wakilin nasa ya tabbatar domin ana wakiltar al'umma ne ana wakiltar jama'a ana wakiltar gwamnati a kowace fuska da haka ni na yaba da yadda 'yan jaridan suke aiki kuma kawo yanzu hatta ko ministan lafiya na najeriya duk sadda zai yi gabatarwa za ki ga 'yan jarida za a gayyata su zo su naɗa saboda shi ba shi da fukafukan da zai isar da labarin so amma dan jarida yana da shi da haka dai a ƙara dagewa da ƙoƙarin da ake yi a kai hakika abin yabo ne sabitu kana ganin matakan da umar ya faɗi yanzu cewa dole ne idan ɗan jarida zai wannan aiki sai ya haɗa da samun goyon bayan hukuma 'yan jaridu suna samun haka a wannan ƙasa cikin wannan yanayi na yanzu eh wannan babbar tambaya ce wadda kuma amsar ta ga 'yan ƙasa za a iya cewa a bayyane take sakamakon daga irin abubuwan da muke gani daga irin kuma batutuwan da shi umar ya yi magana a kai magana ce ta cewar a duk lokacin da ka zo ka aiki na jarida aiki ne wanda yake da bukatar balansin aiki ne kuma wanda yake da bukatar ya zamanto akwai sos na abin da ka kawo to ala'ayi halin daga irin abubuwan da hukumar da take lura da yaduwar cututtuka ta ƙasa na irin alƙaliman da take fiddawa da kuma mataki na gwamnatin ƙasa da mataki na ma'aikatar kiwon lafiya ala'ayya halin idan har muna so mu ci gaba da tafiyar da rayuwar al'umma a yadda ya kamata ya dace mutanen ƙasa da suka yarda da waɗannan jagorori wanda suka hada da shi ma'aikatar lafiya da magana da ta shafi gwamnatin kasa da kuma ita wannan cibiya da ke lura da cututtuka har kowane lokaci dukkanin irin batutuwan da su suka san sun tace na tsakaninsu da allah suka kawo suka bayyana su ne waɗanda mu kuma za mu tabbatar da yadda ingancin su yake da kuma ci gaba da watsa su ga al'umma domin su san halin da ake ciki akan wannan cuta da take ci gaba da zamantowa alakakai saboda haka ana iyaka kokari sannan kuma ni a fahimta ta kwalliya tana biyan kuɗin sabulu daidai gwargwado To daga dukkan alamu Aliyu Shamaki abokan aiki sun gamsu da irin matakan da gwamnati ke ɗauka wajen bayyana sakamakon irin yadda wannan cuta ke yaduwa a ƙasa. kai me ra'ayinka a game da irin rawar da suke takawa a da farko jinjina ga ita gwamnatin kasarmu najeriya da fitar da makudan kudi a lokacin da ake da bukatan kudi kimanin zambar kudi kusan biliyan goma sha biyar wannan kokari ne wadda gwamnatin ta yi shi don kare kasarta. amma akwai gazawa kuma a bangaren hukumar ncdc na wato wadatar da al'ummar ƙasa halin da majinyata suke ciki ko kuma waɗanda suka warke ko kuma wanda ya rasu da farko wannan ita hukumar ita ta ce za ta saka a shafinta na yanar gizo wadda kowa da yake da wayar hannu zai gani ta fara lissafi kuma aka yi gani lissafin ta kasa shi kashi uku na farko ta kasa waɗanda suka kamu da shi na biyu ta kawo waɗanda suka warke na uku shine wanda suka mutu a ciki muna ganin yadda kowa a kullum ake bada wato hauhawar samun ciwon da kuma mutanen da suka warke sannan a gwamnatance take karban sakonni ya shiga hannunta tukunta tabbatar da shi shi ya tabbata a gwamnatin jihar bauchi da gwamnan ya ambata cewa shi yana kama da ciwon corona yana daga cikin lissafin mutanen da adadin da ita wannan hukuma ta bayyana a cikinta sannan ita hukumar jihar bauchi ita ta ayyana cewa abokin gwamna ya kamu da ciwo a hukumance ta yawun kwamishinan lafiya aka ayyana shi daga cikin karuwar waɗanda suka karu a cikin wannan to yaya aka yi wannan hukumar gwamnatin jihar Legas ta yawun mai magana da yawun gwamna ya ce mutum shida sun warke sai ya zama babu shi a cikin adadin abinda take sakawa a yanar gizo wato na raguwar iya abin da kawai take sakawa yawan hauhawar wadda suka kamu da ciwon an cire jadawalin maganar wanda suke warkewa yin haka gazawa ne idan kai duba daga inda kasashen da wannan cutar ta zo da inda kasashen da ta ta'azara musamman in china da italiya da america kullum hukumar da take daƙile wannan ciwon tana faɗan adadin wadda suka kamu a ranar akan kowace bugawar ko minti ko daƙiƙa da kuma waɗanda suka warke kuma gwamnatin ta tabbatar da sun warke tana faɗan su to kuma da wanda suka mutu wannan dalilin bukata ce ta musamman wannan hukumar ta jawo ta gaya wa al'ummar najeriya da gwamnatin najeriya dalilanta na cire waɗanda suka warke domin wani yana da hawan jini tsorita daga wannan ciwon da ayyana ta cewa ba wanda yake warkewa ya kawo sababin nasa hawan jini ya tashi kuma ciwo ne mai zaman kansa mai ɗauke ɗan adam cikin haka shi ma kishin ƙasa ne da haka akwai gazawa a wannan bangaren kamar yadda akwai gwanin cewa da kwarewa da kishin ƙasa daga gwamnatin tarayya da ta cire makudan kuɗi zambar biliyan goma sha biyar don ƙasa su samu lafiyar eh, karuwa daga wannan cuta. dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga ci gaban tattaunawar. Umar Gombe idan ka bi abinda Aliyu Shamaki ya bayyana yanzu baka ganin yana iya zama kalubale wajen ba da ƙididdiga na ire-iren waɗanda ke kamuwa da wannan cuta sa'a-sa'a ko kuma daƙiƙa dakika yadda ya bayyana? To babu wanda zai ki yadda da maganarsa cewa akwai bangaren gazawa da ake samu daga gwamnati ba ma a wajen ba da kididdiga ba ta a matakan kariya din da matakan da ya kamata a dauka tun a kan lokaci wajen datse bodojin sama da ƙasa da hana tafiye-tafiye da maganar killace mutane zaman dirshan a gidajensu wannan duka matakai ne da ake ɗaukarwa annoba a ƙasashe da yawa ko ita kasar china din mun ga a yau kenan in kika hada za mu ga cewa ba a samu wani rahoto na na bullar karuwar cewa wani ya kamu da ciwon ba to za mu ga cewa yanzu mu abin yake shigowa kasashen mu lallai an samu gazawar gwamnati amma gazawa ta bangaren bayyana cewa waɗanda suka warke ni ban ɗauki abin da wani tasiri ba musamman za a iya cewa dai su ƙara shi a ciki amma dan an faɗi adadin wanda suka kamu da wanda suka mutu shine alal a'ala da ake bukatan mutane su sani su waye suka kamu suwaye suka mutu so ƙara cewa suwaye suka warke wannan yana da kyau a ƙara amma ban ɗauke shi gazawa ba idan dama yana cikin jadawalin ta ba wai maganar a ƙara ba ne menene dalilin da ya sa ta janye ta yi wa mutane bayani domin ita ta kawo jadawalin ta ce kowa ya bi kuma shi ne gaskiya to gwamnatin lagos ne ta yi ƙarya ko ku su ne suke nema su sa zukatan mutane da masu karancin lafiya su kai ga cewa sun halaka saboda tsoritan wannan ciwo yana da kyau wannan hukumar ta yi bayani domin da bata saka shi a cikin tsarinta ba na cewar ba za ta faɗi wanda ya warke ba wannan kalarsa daban amma mutanen da miliyoyin mutane da suka biyo shafukanta na tabbatar da cewa tana saka wanda suka warke da wanda suka yi wannan yana da kyau na kawo misalin hawan jini sannan kuma na dawo da shi akan hukunce tunda gwamnatin jihar Bauchi ta ayyana abin da ta ayyana daga bakin kwamishina cewa abokin gwamna ya yi aka sa a jadawalin wanda ya karu me yasa mai magana da yawun gwamnan Lagos ya ce mutane sun warke ya zama ita kuma wannan gwamnati gwamnatin bai yi ba me yasa bai zama yana cikin jadawalin ba kuma me yasa idan ma bata ayyana ba Kaduna ma ya kamu kuma an ambata a kuma ambata shi daga cikin wanda suka karu idan ma bata janye daga cikin mutanen da a ce gwamnatin Lagos ta yi ba me yasa ta janye daga kan faifayinta na na yanar gizo waɗanda suka warke wannan wata matsala ce mai zaman kanta kuma gazawa ce a duniyance a ilmance sabitu mm, eh, wannan bayanai da aliyu shamaki ya yi kana ganin yana iya shafan aikin 'yan jarida na fitar da zahirin gaskiya na yadda cutar nan take kamuwar mutane da kuma yadda za a shawo kanta? Ni daga irin batutuwan da na ji sun bayyana a susu duka biyun sai na yi addu'a. Allah Ubangiji ya sa harkokin siyasa ba su fara ƙoƙarin soko kai a cikin wannan kididdigar ba. Saboda babu dalilin da zai sa a samar da ƙarin bayani a kan waɗanda suke kamuwa da wannan matsalar a samar da ƙarin bayani a kullum ake bayyana 'yan ƙasa adadin waɗanda suka mutu amma kuma sai ya zamanto ta ɓangaren waɗanda suka samu waraka kuma nan ba a samar da ƙarin bayani daga irin faruwar wannan abin sai nake ganin wani yunkuri ma da ƙungiyar nan ta yi ta sislak wadda ke lura da yanayi na jagoranci ta ce za ta tabbatar da banda kudaden da gwamnati ta fidda irin gudunmawar da ake samu ta biliyoyin kudade daga masu kishin kasa sai an tabbatar da yadda aka shigar da su cikin wannan al'amarin na tafiyar da neman waraka akan wannan cuta ta coronavirus sai in ke ganin cewar kamar akwai wani alamomi da ke nuni da cewar Allah Ubangiji ya sa mu gade karshen bayan wannan cutar lafiya amma kama alama na nuni da wata kil bayan cutar nan idan al'amura suka ci gaba da tafiya a haka za kuma a wayi gari a zo a gane cewa irin waɗannan makudan kuɗaɗe da gwamnati ta fidda wasu 'yan ƙasa suka fidda watakil a gansa a jiyon waɗansu al'ummar idan bincike ya kai bincike saboda abu ne mai kyau idan an faɗi waɗanda suka kamu waɗanda suka rasa ransu ake kuma bayyana wa 'yan ƙasa waɗanda suke samun sauƙi wannan zai taimaki ayyukan tafiyarwa na gwamnati zai taimaki tunanin 'yan ƙasa na suke sanin cewa ita cutar da ake ta ganin cewa ta zama babban matsala ana ma samun sauki a kanta amma face ba a faɗin irin saukin da ake samu za a ci gaba da samun gudunmawar da watakil ba a kan aikin na neman masala zai ke tafiya ba zai ke tafiya ga tsirarin ajiyuna waɗansu al'ummar ƙasa da har kowane lokaci wasu al'ummar ƙasa suke ɗaukan yanayi na idan wata dama ta samu su yi amfani da damar domin su wadata kansu. Umar Gombe haƙƙin ɗan jarida ne ya tsara gaskiya yadda take kamar yadda abokananka suka bayyana yanzu sun nuna kamar siyasa na nema shiga wannan al'amari wace irin rawa dan jarida ya kamata ya taka a wannan manzali. to akwai wani tsari da ake cewa investigative journalism wato ka bi diddigi ka tabbatar da shin alkaluma da bayanan da gwamnati ta bayar shin haka ne saboda akwai wani eh, wato training da ake bawa 'yan jarida na cewa duk sadda aka haɗu misali gwamnati ta kira za ta ba da jawabin 'yan jarida kuka naɗa to ana son ka dakata ka bi diddigi ka ga cewa ta ina za ka iya samun wani wani dan abin nan eh, kafa da za ka fahimci cewa abin da suka tattauna ciki ɗin da suka fito yanzu shi suka gaya mana so so wannan yana da kyau a rika tantance haka to amma ni abin da ban gamsu da shi ba shine za mu yi wa Allah godiya a bisa yadda Allah ya takaita kamuwar ko yaduwar wannan cuta a Najeriya kuma tilas mu yaba wa gwamnatoci akan haka ba za a ki ci gaba da ingiza gwamnati ta rika fito da alkaluma ko abin da ake tunanin ya kamata a yi a yi ba amma ba bai kamata a saka shi a babin zargi na cewa me yasa ba a ba da alkaluman waɗanda suka warke ba to lokaci ya fara daga mana hannu aliyu shamaki menene shawararka ga 'yan uwanka abokan aiki 'yan jarida da suka tsinci kansu a wannan yanayi na gashi dai an ce a zauna a gida 'yan jarida ku fita ku je ku nemi labari menene shawararka shawarar shine ɗan jarida kada ya kula da abin sama ne domin aiki ne na sadaukarwa sannan gwamnati kada ta kyamaci dan jarida don ya fito da wani alkaliman da ya gagara fahimta kamar yadda ambata a baya cewar ita wannan hukuma ita ta bayyana cewa ga adadin abin da za ta yi yau ta wayi gari ta cire daga ciki ko bata yi wa bayani ba yanzu idan aka rattaba maka tambaya aka ce wani talakan kasa ne ya tambaye ka cewa da abu uku ake sakawa an saka wanda suka kamu an saka wanda suka warke an saka wanda suka mutu a matsayinka na dan jarida sai aka tambaye ka sai ka ce menene wajibi ne shi yasa a cikin kalamai na ma a wannan muhawara nake cewa wannan hukumar ta zo ta yi wato yan jaridu bayani dalilan da yasa ba ta saka waɗanda suka warke domin eh, ta mai da shi kamar bai da muhimmanci alhali kuma yana daga cikin ka'ida da ta gaya wa mutane za ta rinka updating wato za ta rinka ɗorawa daga inda aka tsaya na sanin halin da ake ciki na biyu shi ne tambayara tana daga gurin talaka ga wanda zai tambayi dan jarida ko kuma yake jira ya saurara daga jarida yau mutanen nan da ake magana ake killace su a ina ne mutanen ku 'yan jarida kun gani talaka yana iya da damar maka wannan tambayar wacce ansa za ka bayar da haka gazawa ce ita wannan hukumar ta ɗauki matakan da ta ɗauka wa likitoci suke iya ma'amala da waɗannan marasa lafiya ɗan jarida a ɗauki a masa wannan matakin domin ko ana yaƙi ana tafiya da shi a kai shi wannan gurin ya zo ya ce eh ganin annabin tsohuwa mun ga mutum kaza wannan shine zai sa mu ji cewa idan biliyan ɗari aka kashe a najeriya shi ɗan jarida yana maganar yana da 'yanci ya ce e ganin idona. na ga mutanen da suka shimfiɗa adadin kama yadda wannan hukuma take bayyana ba zargi ba ne shi aikin jarida aiki ne na wakilcin al'ummar ƙasa da ta san halin da take ciki kana wakiltar gwamnati kana wakiltar su kansu likitocin da hukumar da aka ware da kuɗaɗen da waɗanda suka tsoma kuɗin su don 'yan najeriya su wannan ko a da a siyasance ne wannan haƙƙi ne na jarida ba zargi ba ne kuma ba kuma kyamata ba ne gyara ne domin abin da ɗan masani ya taɓa kenan ba wani wajen najeriya da zai zo gyara muku kasa sai da kanku za ku gyara dan najeriya shi zai gyara kasarsa to sabitu mm. shawarar ka ta karshe ga yan jaridu yan uwanka to fatan da muke yi har kowane lokaci za a ci gaba da dagewa akan irin ayyukan da ake na faɗakarwa da ilmantarwa ina kuma fatan dukkanin hukumomi abin ya shafa za su ke iyaka iyawarsu wajen samar da kyawawan bayanai ga 'yan jarida domin a ci gaba da ɗaukansa a yadda suke ana meka su zuwa ga al'ummar ƙasa har zuwa lokacin da muke addu'a Allah ubangiji ya takaita abin nan ya kuma kawo mana karshen wannan matsalar duka gabaki ɗaya a ƙasar mu Najeriya da Afirka da ma duniya duka gaba ɗaya. to na gode ma baki na guda uku da Aliyu Shamaki dan masanin matasa da umar muhammad gombe da kuma sabitu garba mustapha da kuka halarci wannan zaure muka yi wannan muhawara akan kalubalen cutar coronavirus ni madina dauda da na gamar shirin nake cewa mu kasance lafiya albarkacin watan Ramadana ga wannan nasihar. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ah, assalamu alaikum warahmatullahi. Muna nasiha ne ma ƴan uwa musulmi mu ƙara zagewa da dagewa wajen taimaka ma ƴan uwa musulmai ƴan uwa akan abin da ya shafi ciyarwa a wannan wata mai alfarma ne yin yawan sadakoki kuma ta koma da mu samu takawa dama Allah ce la'alla kun na ko kuma samu takawa daga cikin asbabun samun asbab wato sabubba na samun takawa shine yawan yin sadaka wato a lokacin buɗe baki to a dinga yawan taimakawa mun dinga lura da wanda suke cikin matsi ko suke cikin wani yanayi muna taimaka da sadakokin da Allah ta'ala ya hore mana wato aka ce sadaka ba sai kake tunanin ka ya baka cewa sai ka zama mai kuɗi ne a in kana da naira ɗari a jiwonka wani ila bai da ko naira goma samu ɗan abin da ka samu ko naira ashirin ka bashi wanda yake ne da naira dubu ila wani bai da ko naira hamsin da zai sha ruwa ko ya buɗe baki samu ko da naira ɗari da cikin abin da Allah ta'ala ya hore ma ka bashi da haka sau da wani lokaci an maka ce in fara sadaka wasu tunanin sai kan koma kan masu dukiya ne wato sai masu dukiya ne za su dinga bayarwa a kowa da kowa ne ake so wato ya shiga wannan falala don haka idan muka zamanto masu taimakawa falala a cikin wannan abu to insha Allah za mu zamanto cikin mutane masu takawa Allah ta'ala manzo Allah sallallahu ya fara bayani akan falalan sadaka ciyarwa fi sabilillah man akwai inda manzo Allah ke cewa ma ni kasa sadaka wato dukiyar da ake ba da sadaka ake cirewa ake bar wannan dukiya din ba za ta ragu ba za ta dinga samun ribanya ne da albarka don haka iya abin da Allah ya hore maka in kana kokarin taimakawa fi sabilillah Allah zai dinga ribanya maka akan wannan abu idan muka duka yanda muke a Najeriya yawancin jama'a ana cikin wani yanayi wani ma zai kwana bai ci ba wani zai tashi bai ci ba za ka yan uwa musulmai idan ina kira gaba ɗaya gare mu wato makwabci dinga lura da makwabcinsa sai dan ya lura da yana cikin wani yanayi dinga taimaka masa da sadaka sadaka ne shine ka ɗauki abu ka ba wa mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa ittaqun nar walau bi shiqqi tamra ku ciyaye kanku daga wuta ko daga tsagin dabino ne ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuɗi ita da mu ne akan sadaka ko da dabino ka mallaka guda ɗaya tsaya gida biyu ka ba ma dan uwanka sadaka kaga wannan kenan zaka kare kanka ke wannan shine a takaice dai nasihan da muke ga yan uwa musulmai ina fatan dukkan yan uwa za mu yi kokari mu shiga cikin wannan sa na wannan wata da ramadana wurin yawan yin sadakoki ga yan uwa wato fukara a wanda muke tare da su fatan Allah ta'ala ya karbi ibadan mu kuma ya karbi ayyukanmu da sadakokin duk da muke yi na alkhairi Allah ta'ala ya saka da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala idan ka kai ka za sha ruwa ga addu'a zahaba zama uwa butallatil wa sabbatul insha Allah yanzu kuma ga wannan sanarwar na gani na ji na gani Nasiru Adamaili Kaya da Sale Shehu Ashaka daga birnin tarayya Abuja za mu rika kawo muku labarun abubuwan da ke faruwa kai tsaye a Abuja da kewaye. Hussaini Muhammad She daga birnin Maiduguri. Ku biyo ni zuwa babbar kasuwar birnin Yamai a jamhuriyar Nijar. Baraka Bashir a yanzu haka ina unguwar Tudun Yola a birnin Kano. Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Haruna Mamman Bako ne daga birnin Kwanni nake sallama da ku. Naje. Na gani. Ku tare mu a hanyar sadarwa ta Facebook daga karfe goma zuwa sha biyun rana domin bayyana halin da kuke ciki da kuma sanin yadda cutar coronavirus ta shafi sauran kasashen duniya. Muryar Amurka, duniya a tafin hannunku. a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown. Ni ce taku Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku a sha ruwa lafiya.